Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ali wa ashabi wa sallim. Za mu kawo ku gagarumin karatu na musamman wanda muka bashi take da suna saƙo zuwa ga Dr. Idris da Babba Toro game da abubuwan da muke aikatawa ake aikatawa a wajen maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yacce an san yacca Bappo Toro da Dr. Idris Dutsen tashi suka kyamaci maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke faɗin munanan kalamai a kafin kansa suke cewa ana aikata badala ana aikata kafirci ana waye ana waye hatta Bappo Toro ma kira ya ambaci wani mugun ka bugun laifi daga cikin manya-manyan laifuka ya ce gwanda mutum ya mutu yana aikata wannan laifin da ya zamo yana ya mutu yana yin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama to a sheik babban malamin addinin musulunci wato a sheik ibrahim mai shafa zai ba su amsa a cikin karatunsa da ya gabatar wajen maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama sai a gani shin abin da suke su da idris da babba tora suke cewa haka duk ake guda ake yi a wajen a wannan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama na mu miyagun abubuwa da suka ce ana yi shan haka ne to za mu gani yanzu a yi sauraro lafiya to duk abin da za ka so ƙura ne domin sai kun rabu ko kuma ga kaga abin da kake so ɗin yanzu ba soyayya kuke ba gaba kuke yi soyayya wacce take ci wacce har a fadar Allah ita ce take aiki ta ce mahabbata hagan nabiyar karim wannan annabi mala sansa ya ratsa zuciyarka ya riko da majami'u na zuciyarka ya zama annabi ne yake sarrafa ka shi kake so to kai ne mutum agun Allah kai ne mutum domin duk wani abu da kake so zillun za'il inuwa ce yanzu da ka ganta yanzu ma ballantana a ce mutum ya ce lailarsa kuɗi me ma'anar haka kuɗi kuɗi na ba magana eh annabi shine magana ka so shi shi sa ubangiji ya san yadda ya kera shi ubangiji ya ce ta yaya ɗan adam zai rayu a duniya bai fifita annabi akan komai da kowa ba ba haka aka gaya wa ubayy bin halab haka ya gaya wa bila ya zo ya ce da shi na samu labari an ce ka musulunta ah, ƙwarai kuwa to to abin da nake so da kai ka fita daga wannan addinin musulunci ya ce a wannan ba za ta yi ba Na dama da ta gaya masa kai ba bawa na ba ne ya ce ƙwarai kuwa an na da iko a kan kai ce kana da iko to ka fita daga musulunci ya ce wallahi ba zai yi ba a ciki za ka zauna ce. Eh. to ko da za ka wanzu a cikin tashin hankali ya ce ai ba tashin hankali a duniya sai rabuwa da annabi muhammad shi ne tashin hankali amma ba wannan ba ai duk ba tashin hankali ba ne ko za ka rayu a cikin azaba ce ah, ai azaba rabuwa da annabi ne azaba ba komai ice ba komai ba za ka fita ba ba zan fita ba to malam haka aka yi na dawo da ba na dawo da kana tsallako ice a haka zan wanzu to shi ne kaga ya sa aka samu turaku aka ɗaure hannunsa aka bankare shi isa aka ɗauko ke bulala ya rike a hannunsa da idin ga zabgawa bila malam shi wanda ike dukan sai da ifaɗi ya soma ba wanda ake dukan ba sai da ifaɗi magashiya sai da numfashinsa ya ɗauke saboda mugun dukan da yake masa amma mahabba ta hana shi ya bar annabi bai annabin ne malam yau in ka gan shi ka barinsa dama ba kyau ne ke ɗiban ɗan adam ba to ka taba ganin mai kyau kamar sa? wanda rabbul izzati yake faɗa siffofin jikinsa kannara ta kalluba waje hika fi samayi la ta muddanna ainaika idan safa kenan tunda ka ji Allah ya ce ainai ka idanka ka san idan nan mai tarar wala ta ji daka? yadu hannunka Allah ne fa ya faɗa wa ma duku anil hawa harshensa ko alam na shara halaka sadaraka kirjinka allazi an kaza zaharaka gadon bayanka kenan ya muhammadu kana jin wannan magana ta lafiya ce shi Allah yake faɗawa wa haka ya dunkule shi ce wa innaka la'ala khuluqin azim saboda shi na musamman ne a gurinsa idan ko kome zai wa bayin shi nasa daban ne ya ce ƙullaha. ku ji tsoron ubangiji amma ya ce ana cire mutum ɗaya ban da shi shi daban zan gaya mar ce ya ayyuhan ta laha. shi nasa daban ake faɗa mar ba da shi nake cewa shi ma ya ji tsoro na ba kajuwa to annabin nan ba na wasa ba ne. so Allah muradinsa so ike yi mu zo gaban annabi mu san waye shi mu girmama shi ka girmama annabi ka ga yadda Allah zai ma ya ishe mu aya ba sahabbai yanzu aka faɗa ba ba ka taba jin yane musu take in idan suna can gidajensu in ba gaban annabi suke ba ai sai ana gaban annabi a nan sha'ani yake laqad radiyallahu anil mu'minina to yaushe <laughs> Allah akbar sai an jingina da shi kuma yake samuwa laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya ce amma iz yubayyi'unaka tahta shajara ko saboda me saboda shi Allah yake du idan ana tare da shi hijabin da yake tsakanin bayi da Allah ba, ba ma hijabi sahabi han, hanzalatu izo wajen sayan na abubakar ya fashe da kuka ce kukan me kake yi ya ce na zama munafiki na koma munafiki yau ban sani ba ishe garin kaga ka zama munafiki yace sai dai ka raka ni gun annabi umma bayani izo gurin manzo Allah ya na faka hanzalar rasulullahi na zama munafiki me yasa ka faɗa haka yace idan ina gaban ka sai in dinga jin cewa in dai imani ne to ina ganin naje inda ba gaba da nan gurin amma in na tafi gida sai in ga wai har ina raha da iyalina kuma ina gane wannan kaza ina magana da wannan ina ɗaukan yara ma muna yin abin nan da haka suke abin abin ya hautsu ne mu sai shugaba ya ce wannan kai hanzalatu inda za ku wanzu a cikin wannan halin mala'iku ma kowa za su yi ku dinga gaisa da su wannan sai ana guna haka ike sauka amma ka yi haƙuri haka za wa haka za a tafi a hankali a hankali mala isa annabu ba wasa sadda an zauna da shi alam na fake alamul malakuti alamul gaibu da Allah yake faɗa Allah zai na yi nuna bilgaibi kana so ka yi ɗila'i kanta matso kusa da annabi kawai ka ji sai na umar yana cewa Bai na hannu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam yace izdala alaina rajulu shadidu bayadu siya shadidu sawadi sha'ri la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu min ahad ko ce shi ba matafi ba siffarsa ta yan gida ce amma duk cikin sahabban annabi wanda ya san shi to kaji fa matsayin manzan Allah malam ya je zauna gurin annabi ya tambayi shugaban talikai akhbirni anil islam ya gaya masa akhbirni anil iman ya gaya masa akhbirni anil ihsan ya gaya masa ti akhbirni anil sa'a ran da za a tashi kiyama za ka gaya mu ce a ah, mal mas'ulu an habi a'lamu min as-sa'il ko to fa akhbirni an amaratiha alamomin ta zaka gaya min kurun in na ga wannan alamomin na san kiyama ta doso ba sai dinga kora masa su ba an talidal amata rabbataha wa an taral hufatal al al'alata ri'a shayi da tadawaluna a taɗawulu filbun ya ni ba ya isa duniya yau ta sallama wa manzan Allah ba don ba a san shi ba ne hankali ya banɗa ya yi wani gurin ya taɗawalu na filbun ya ni in ji shugabanmu Ɗaga benaye a zamanin ko a madina kurin aka san ma an taɓa yin bene a lokacin mai hawa ɗaya taɗawul na gini mutane ba su gan shi ba yau waye bai san da wannan ba yau haka ya faɗa to kaga daga ƙarshe da ya tashi ya tafi bayan tsawon lokaci sayyidul wujudi ya ce ya ce da sayyidina umaru a tadari mani sa'il ka san mai tambayan nan sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai manzan Allah ya ce fa innahu jibril wannan da kaga ya zo din nan muna magana da shi malaika jibrilu ne atakum ya zo muku yu'allimukum dinakum dan ya koya muku addini dan ya karantar da ku addinin to yanzu mahallin tambaya wane ne yi tambaya wane ne ya ba da ansa ne tsakanin manzan Allah da mala'ika jibril waye ya ce a ni anil islam ba jibrilu ba ne wane ne ya ba da ansar islamu ba manzan Allah ba ne wa aka tambaya a ni anil imani ba manzan Allah aka tambaya ba waye ya ba da ansa al'imanu an kaza kaza kaza ba manzo Allah bane to waye ya koya karatu kenan <laughs> eh amma kuma kamilu zati yace jibrilu ne izo isanar da ku addinin kajo kajo wani sha'ani na shugaba ma to shi shugaba Allah ya sallama malan da mutane suke wani yawo suke wani mutsu-mutsu a duniya kuma ya gyara zamansu billahi lazi la wannan shugaban duk inda mutum ya haka a kansa to ya rabu da Allah kuma duk abin da yake na Allah ne in na alheri ne wannan bawan ya haramta wa kansa wannan abu ba a kaucewa annabi kana so ka yi mu'amala da ubangiji lafiya ka bi annabi hanyoyinsa da ya bi ka bi duk wata gaba da za ka rayu a duniya shugaban talikai ya gaya ma yadda za a yi a wannan gaba saboda haka shi za a rike to ya za ka rike shi sai sansa ya ai kaga na Umar manzo Allah ya magana yace da shi yace yace ina son ka ya rasulullah sama da komai a duniya banda raina ke banda ranka yace eh banda raina yace to ai ba kai komai ba kuma baka je ko ina ba in ka ga imani ya yi amfani sai an fi ƙauna ta fiye da rai ba kan ransa saboda mai saboda tsada sagun Allah rai akan annabi ba komai ba ne wallahi tallahi rai ba komai ba ne akan annabi sai ka haƙura ka ba da ranka akan shugaba ba shi yasa ka ji ubangiji ya faɗi ka'idan nan ba da mu ne Allah zai ce mi wannan bayanin cewa za mu yi annabiyu abul muminina wa azwajuhu ummahatuhu ko da ma fadar Allah mai tace wani dan adam ne san wannan karatun annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim ce ga ruwan nan mutum ya sha wahala ya sha wahala mutuwa ta za ta zomar in bai sha ruwa ba saboda shirwa ta kai gejin ƙarshe a tare da shi in bai sha ruwan nan ba mutuwa zai yi to sai ga aulabil mumini na yazo sai ga aulabil mumini na yazo wannan aulawiyar tasa in ka sha ruwan nan baka bashi ba don wuta ne kai abinda za ka yi dole ka haƙura ka mutu shi ka ba shi ruwa. Ka yi yadda abin zai kasance shi ne ma'ana mumini muminina ka yadda ka mutu shi ka ba shi ruwan ya sha amma sai Allah ya ce wa azwajuhu matansa ummahatuhu su iyayen kowa ne amma shi a matsayin uba to ya ninka uba ya fi adadin yawan halittar Allah gaba ɗaya isa Allah ya ce to matsayinsa ba uba ba ne a wulabil mummini na min an sai wa zuwa in mahato. saboda haka sayyidi babban magana ce nasiha ta gare mu musamman a cikin irin wannan wannan social media din nan idan ka ga magana za ta ratso da annabi ka fita daga cikinta karka yadda ka sa kanka don kada santsi ya ɗebi mutum in ka ga ya tsaya sai a ƙarƙashin wutar jahannama billahi lazi la ilaha illa huwa Ka kaga jaddanja da ake faɗa to baka mutum mutane ba su san jaddanjar Allah ba sai ranar da ya bude musu hijabi sai ranar da suka ga manzan Allah ina fitar da mutane daga wutar jahannama ya zo gaban Allah ya ce ya Ubangiji na ga waɗansu a cikin jahannama su ba yanayin fito da su yace ka kyala waɗannan ba za su fito ba ba su fito ba ba irin su ne faɗa yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrata su dinga ihu yan wutar wayanda suka cuci annabi ubangiji ya ce kun shuru ikta fi haula tukallimu kun dame ni a walda ce wutar daga yau a daina magana ba to kar mutum ya yadda ya fada nan layi in kaga mutum ya fada nan layi ya cutar da annabi Allah ya ce wanda duk ya cuci annabi wallahi azabar da zan masa bata da iyaka mai zafi zan mar ba a taba shi a wanye lafiya bai rubuta cewa a taba shi ya hakuri ba amma duk sauran abubuwa sai ya ce na yafe ma ka ce ka yafe mun ubangiji na tuba zai yafe ma amma ka taba masa annabin nan rufe zuciyar dan adam zai ruhinsa zai rufe shi daga murya fa ya ce in aka kuma yi zai rushe aiki gaba ɗaya kuma ba a san ya rushe aikin ba aka yi gaya wa sayyidina abubakar da sayyidina umaru don mu ma mu gani mu firgita saboda tsadarsa tsada ƙauna Allah ka ga yadda Allah yake ƙaunarsa ka san yadda Allah yake son annabi shine aka aka faɗa da Allah ya ce wa Allah maka malam takun Ka kaji shi fa mukamin sa malam na'am Allah ya ce duk ilimin farko da na ƙarshe ya sanar da annabi hadisi ma ya ce sai na haɗe ilimin farko da na ƙarshe wani daga cikin rijali ya ce a cikin yawan ilimin nan farko da ƙarshe ya ce na duba na ga akwai ragowar ilimi ɗaya da annabi bai san shi ba akwai ilimi ɗaya shi wannan shugaba bai san wannan ilimin wani ilimi ne ya ce matsayinsa na gun Allah yadda shi kansa yake a gurin Allah shi ma bai san wannan ba ya ishe a gun Allah malam yadda ubangiji in yi kwararo wani abu a kan shugaba malam yanzu dai wannan wannan aya malam mummunai da duniya ba sai sun yi majajjawa a kai ba ya dinga gaya ma yana cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ko ba aya bace a qur'ani fa Allah ya ce ni ubangiji makagin halittar sammai da kasai yace in ne wa annabi salati aiki na in wa annabi salati ya ce duk mala'ikan da na halitta aikinsa kenan yi sallu na na nabi wani annabin kamilu zaki ya ce ya ayyu hallazi na amunu ko masu imani sallu alai ko yi lati umarni ne daga Allah malam to san ji wani zance ni Allah ya ce ni in ne lati mala'ikuna su ne lati ya kuma munai ku yi salati suka zo suka tambayi annabi kaifa nusalli alaika gaya mana wannan umarni na tashin hankali gaya mana ya za a yi salatin in ya shiru sannan sai bayan ya karbi umarni daga Allah har suna cewa da an ma ba mi masa tambayan nan ba sau daɗe bai magana ba sai ya buɗe baki ya ce to fada ta ce a gaya mu idan za ku yi salati to shi salatin ya ce kar a gaya muku yadda yake abin da za ku yi ya ce abin da yake so idan za ku yi salatin ku gaya masa shi kuma sai imin salatin haka ne ko ba ka bane ya taba yin salati hmm? iya kakka dai wannan fi'ili amri na hmm. addu'a ka ce Allahumma ya ubangiji na salli ka zo ka wa annabinka salati yace in naji ka kira sunan nan nawa na ji ka haɗa ni da annabin nan to kai kanka salati goma zan maka ladan wannan kiran da kai mu ko ba ka bane malam ana zancen wuri salati kaza na annabi ne salat ina ba magana malam wannan wani karatun yan nazire kuke mana malam ai magana ake muku ya ce in za a yi masalata in dai kai ba Allah bane kai to ka gaya wa Allah shi zai masalatin sai ka ce Allahumma tsalli ba wani salati a duniya da ba haka ake faɗa ba cewa kake ubangiji zo kai salati. kisa ka jena cewa waju ilat qurratu aini fi sala salatin da Allah yake mun din nan fa ni anan jin dadi na yake to shi wannan salatin da Allah yake masa meye shi shugaba ba dama mm. eh annabi an girmama malam an kasaita nan magana ta kare waɗanda suka samu ainihin muhabbasu a duniya ba abin da yake ɗauke musu hankali ba wani abu da yake ba su mamaki ba wani abu da yake ɗaukan tunaninsu ko talauci ko samu ba abin da yake firgita su da gaske ne ka samu annabi ka huta Allah ya ba mu ƙaunarsa Allah ba mu san annabi eh domin dan zama a filin nan babu ƙarshen jari babu ƙarshen daraja babu ƙarshen alkhairi irin ka tafi lahira lokacin da mala'iku za su zo ƙaunarsa tana ma a rai an ko su sai ma ladabi wallahi ai ba za su iya faɗo ma ba kana cikin wannan da'irar wallahi sun bi ka hankali hmm, saboda jauharin lamari kenan wa'annan sahabbai kana jin gigita su a kansa ko yanzu fa ka duba abin da ya faru da suka taho daga lokacin da suka taho daga ahza, an daddatsa su fa wani an datsa makunne, wani an datsa masa cinya jina-jina suka dawo an shiga gida ana ruwan ɗimi ana ruwan ɗimi wani ana masa ɗinki wani ana masa ana ƙona toka ta wata itaciyar ana zuba mar kan ciwonsa saboda halin da aka shiga malam sai ga mala'ika jibrilu shugaba ce ya na ganka haka sai ya ce kuma an ce kowa ya sake ɗauko kayan yaƙi a fito a tafi banu ƙuraiza shugaba ya ce a faɗa a fito a tafi banu ƙuraiza ana ruwa sahabi ruwan ɗumi za a zubar da ruwan a tashi a kuma ɗaukan kayan makami a tafi an ce kar ku cire kaya saboda ubangiji a masanin zahiri da baɗi ne, ya ga banu ƙuraiza sun ɗebi kuɗi sun kai dan dan aje a sayo makamai a samu ƙarfi a yaƙe ka to ya ce bai yafe musu ba a tafi can aka tafi ya ce to saboda azima ta umarnin Allah shugaba ya ce a tafi banu ƙuraiza a can za a yi la'asar malin da suka soma tafiya suka soma tafiya kana jin ana inna salata kana ta alal muminina kitabun maƙuta. a tafi banu a yi la'asar a can sahabbai ana fara tafiya kuma lokacin la'asar yayi suka ce to ai lokaci yayi sai mi sallah wasu suka ce kai wai na yace mi sallah ne shi abu nu za suka ce a ba haka yake nufi ba abin da yake nufi nufin sa mu yi sauri mu tafi kar mu tsaya amma lokacin sallah yayi ina nufin mu tsaya mu sallah haka kuka fahimta eh mu haka muka fahimta sai to bismillah ku yi sallah billahi lazi ko sai gobe za mu je sai gobe za mu yi la'asar komai kanat alal mumini ne kitabun mawquta da aka faɗa wallahi sai gobe za mu yi sallar kama tafiya suna tafiya magariba ta zo sai to ke magariba la'asar ma ban yi ta ba ballantana ke ke ma ke shiga layi su kuma waɗancan duk sanda lokaci yayi su tsaya su sallah to sai ka tsaya kai tunanin wannan surar me ya faru suke yin haka wadin mahabba ne suke shiga su wadin mahabba shauƙin annabi malam ba ƙaramin abu ne sai da shi dukkanin noti na addinin musulunci zai motsi in ba haka ba wato waɗansu azaru ne a tsatsaye kurum ba su da aiki saboda haka aka zo aka gaya wa shugaba me dalilin da isa haka ita kowa ya daidai a ciki saboda muradi neman yardar annabin ce ko ana jin ana cewa suna dakon ranar da yake ɗakin sai da aisha ai ta kai hadaya kowa ikaita su ta wane ce wannan mai hadisi ya ce ce ya ta harrauna marzaka rasulullahi yadda annabi ake nema in ya yarda shi kenan huwal abdu ma lam yarda lan yarda sayyidu eh an bai yarda ba Allah ma bai yarda ba to shi sa ake son kaunarsa eh waɗanda suka ga hidabar Allah da take kwarara a kansa suka ba komai suka kama shi suka bi shi fi zahir wal baɗi yanzu suna can gaban Allah suna jin daɗi eh wanda mu ba mu tafi ba Allah ka azurta mu da sansa don mu samu kyakkyawan makoma a gurin Allah eh, kada wani abu na duniya ya ɗauke mana hankali domin da an ɗan kyauta za ka samu abin nan ya tafi yanzu baka ga za ka kunna rediyo ka ji ana ta yi wani ganga ne masa yabo in ka tambaya sai a ce mai ganga ya mutu wanda ake wa gangan fa shi ma ya mutu to wa ake yi wa kenan yanzu iska ce kurin ake yi wa fa <laughs> ba mai yabon ba wanda ake wa yabon duk sun kare mala to haka komai yake na duniyan nan mala wanda abin yake tabbas sai shugaba shi kana tare da shi a nan kana tare da shi a barzahu don da an shiga barzahu ba za ka yi minti goma ba minti biyu ma ba za ka yi ba sai dai ka ji ana cewa ma za ta ƙulu fi hadar rajo kai Allahu akbar to a yi addu'a <laughs> hmm. a Sheikh Ibrahim Mai Ashafa Kano kenan aka saurara a wajen gagarumin maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka shirya wanda ya gabatar da karatu game da janabi da girma da daraja game da Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan saƙo ne ga Dr. Idris Dutsen Tanshi da Babba Hotoro akan miyagun maganganu da suke faɗe game da maulidin Annabi sallallahu alaihi uwa sai ku duba ku ku ne alƙali abubuwan wanda wa'annan mutanen da Baffa da Dr. Idris Duki suke faɗi cewa haka duk ake yi a wajen maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallama shin yanzu a wajen maulidin nan da Sheikh Ibrahim Mai Ashafa ya gabatar da karatu shin abin da suke ce ana aikata na badala na kafirci da aka ji gani kenan ko yaya to in ba abin da suke faɗi aka ji ba yanzu to kun ga kenan sun yi wa masu yin wa maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallama sharri kenan gaba ɗaya Allah ya ci gaba da nuna mana gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu